ayyukan ta'addanci da suka hana manoma shiga fadamu su yi noma a arewacin najeriya da kuma yawan satar mutane akan hanya na daga cikin manyan matsalolin da suka kange manoma da 'yan kasuwa sufurin kayan gwari zuwa kudancin najeriya haka ma kisan da aka yi wa manoma jihar borno ya ƙara jefa tsoro cikin zukatan manoma ga kuma ambaliyar ruwa da aka samu a lokacin damina a arewacin najeriya wanda ta ƙara hana yin noman kayan balle a yi sufurin su zuwa kudu aliyu mai ta samu isa shine shugaban ƙungiyar masu noma da kasuwancin albasa ta najeriya ya ce ko bayan waɗannan matsalolin na rashin tsaro akwai wasu kalubalai da ke tarnaki ga yawaitar kayan har ma a kai su a wani wuri in muka noma muka noma kayayyakinmu sai ka ga cewa suna lallacewa saboda babu wajen ajiya in har ba mu ɗauki matakin na muna ɗibanta ba muna kaiwa ƙasashen tsallake in muka batta a namu najeriya lallacewa za ta yi saboda babu wajen ajiya babu wajen sarrafa babu wajen komi alhaji dauda suleiman babban manomi ne kuma mai kasuwancin tattasai da tarugu ya ce akwai buƙatar hukumomi su mayar da hankali ga matsalolin da ke tarnaƙi ga manoman kayan gwari saboda muhimmancin da suke da shi wayannan kayayyakin da ake noma kama daga albasa tumatiri tattasai a tarugu da sauransu din nan sun fi wannan man fetur da gwamnati take takama da shi sun fi shi domin sai kana da mota za ka iya amfani da man fetur amma in dai allah ya baka baki da ciki to wayannan abubuwan da kake gani suna shiga gidan mai arziki suna shiga gidan talaka suna shiga gidan kowa kowa yana amfani da shi saboda haka idan gwamnati ta shiga cikin lamarin ta inganta abin ta inganta tsaro ta inganta mana hanyoyin mu to insha Allahu rabi wannan abun zai taimaka wa gwamnati sosai da sosai kuma ma zai taimaka mana. To ko menene 'yan kasuwar Mile 12 da ke Lagos suke son gani a karshen wannan rangadin na jihohin Arewa da suke yi Idris Balarabe shine babban sakataren kasuwar kuma jagoran ayaran da ke rangadin jihohin na Arewa. Abin da muke so mu cimma shine kawai kasuwa kawai gata nan mai girma ciyaman ya riga ya ɗauki mataki na akan abin da ya shafi tsaro ya ɗau mataki na a wajen shugabanni na bangarori a bar mutane kowa ya shigo ya zo ya samu hakkinsa kowa ya shigo ya zo ya samu rabansa abin da muke bukata kowa ya noma ya ɗauko ya kawo kasuwa kowa ya yi Allah ya wa jari ya siya ya kawo kasuwa. Jihohin arewacin Najeriya dai su ne sahun gaba wajen samar da kayan gwari da ake amfani da su a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.